kwana uku cikin da faruwar wannan al'amari ne sarki Gonzalo na tsalle-tsalle gami da yin wasa da takobi a wani babban fili da ke cikin harabar gidan sarki Taryan da bin baiwa kansa horon yaƙi. Sai ga Esther biya Lamira ta dirfafo shi sanye cikin shigar yaƙi kuma da kira takobi al'amarin da ya bashi mamaki kenan ya tsaya cak gabarin baiwa kansa horon yaƙi har ta iso dab da shi sannan ya dube ta ce ya ke a ta. ina dalilin fitowarki a wannan lokaci kuma a cikin shigar yaƙi ko da jin wannan tambaya sai lamirar mu ita ce ya kai abana kai sani cewa yau kusan shekaru uku kenan rabonmu da mu wasa jini ni da kai don haka ina son mu dan fafata domin na gani ko na samu ci gaba a koyon yaƙi na fiye da abin da ka koya mini a baya tunda a kullum cikin neman ƙarin ilimi nake kwalajin haka sai Kirgu Zali ya murmushi ya ce wannan ba laifi nan take gyara tsayuwarsa ita ma sai ta tsaya a nesa kaɗan da shi ta gyara tsayuwarta suka fuskanci juna daga can kuma sai suka fara zagaye juna kamar haɗin baki sai suka ja da baya a lokaci guda suka yi taku kacal sannan suka zo da gudu zuwa kan juna suka kace me da masifaffen yaƙi ya zama cewa suna kai wa juna sara da suka cikin adababben zafin nama juriya da bajinta suna neman hallaka juna da dukkan ƙarfinsu tamkar sun kasance tsaffin abokan gaba tun da suka fara wannan gumuzu sarki guzali ya cika da tsananin mamaki domin a sanin sam gimbiya lamira ba ta da zafin nama irin na yanzu kuma kwarewar ta a yaƙi ba ta kai hakan ba abu dai kamar a mafarki sai gashi karfinsu ma ya zo ɗaya an rasa wanda zai iya cutar da ɗayan sai da suka shafe rabin sa'a suna fafatawa a cikin wannan hali al'amarin da ya fi sa ta sarki gudala kenan ya sauya salon yakin ya haɗa da kai mata bugu da naushi hannu da kafa kawai sai ya ga ita ma ta koma irin salon da ya koma ya kasa cutar da ita da ƙyar da saɗin goshi ya shammace ta yi daka wawan tsalle sama ya doke ta kafa ya doke ta da kafa a fuska tana faduwa ƙasa a lokacin da labbanta suka tsage jini ya dan zubo sai ita ma ta kwarfe kafafunsa ya yi sama ya rikito ƙasa amma sai ya diro bisa kan tafin hannunsa guda cikin bajinta ya doki ƙasa da tafin hannun nasa ya sama ya dawo ƙasa bisa kafafunsa a daidai wannan lokaci ne suka ji ana yi musu tafi suna waigowa baya sai ga ashe sarki taryan ne tare da yassa gimbiya shumaira suka tufafo inda suke cikin hanzali da mirar ta miƙe tsaye tana mai goge ɗan jirin da ke kan laɓanta da tafin hannunta. Sarki taron ya dubi gimbiya ya ce haƙiƙa wannan ‘ya ta gaji ubanta a jagantaka, lallai yanzu ne na san cewa kin cancanci ki shiga kafin ya ƙarasa faɗin abin da ke bakinsa sai gimbiya lamir ta ta ganin bayansa don kada ya tona mata a ce ai barewa ba ta gudu ɗanta ya rarrafe ya shugabana bai ya sa ka zo ka kaɗe mana wannan horon yaƙi da muke yi ko wannan tambaya sai sarki taryan ya ajiyar zuciya ce ai wani gagarumin abin mamaki ne ya faru yanzu shi na ce lallai sai na zo na sanar da ku yanzu nan na kai wa jarumi imhal ziyara a ɗakin da aka tsare shi ina zuwa sai na iske likita na yana cire zaren da aka ɗinke wannan rauni na ƙirjinsa ina bai tabbatar muku da cewa raunin ya haɗe ya warke sumul tamkar ma bai taɓa yinsa ba ko da jin wannan labari sai sarki Gonzalo da Gimbiya Lamira suka kalli junansu cikin fargaba da ɗanɗan mamaki. Sarki Tarin ya cigaba cewa a halin yanzu dai jarumi Imhal ya ce a shirye yake cigaba da wannan gasa gobe don haka na sanar da duk alƙalan gasar ta ma an cigaba da shirye-shirye. Ko da sarki Tarin ya zo nan a zancensa sai sarki Gonzalo ya ajiyar numfashi ya ce wacce irin magana kake yi haka kamar almara ya za a yi a ce mutum ya sami irin wannan babban rauni kuma a ce ya warke a cikin kwanaki kacal sarki taron ya ce ai kada ka yi mamaki da hakan domin akwai mutane masu baiwar saurin warkewa daga ciwo idan baka manta ba ai har a cikin rijiya gaba dubu ta kurkukun darul maut aka sa jarumi imhal ana yi masa azaba har tsawon kwanaki amma aka fito da shi a cikin kwanaki kaɗan duk raunin da ke jikinsa suka warke kuma ya samu lafiyar jikinsa Kwalojin wannan batu sai sai Kego Zalu da Gimbiya Lamirat sai kalli juna cikin alamun damuwa da takaici. Sannan Lamirat daddabi sarki Taryan ta ce, Wane ne wannan jarumin da zai fafata da Imhal a gobe? Sarki Taryan ya jinjina kai ya ce, Wani bakin jarumi ne shi ma daga birnin Askandariya, ni ma ban taɓa ganinsa ba sai gobe a filin gasar za mu kowane ne. ko da gan faɗin haka sai sarki taren ya kama hannun gimbiya shumera suka juya suka nufi inda suka fito suna cikin tafiya ne gimbiya shumera ta jiyo ta kalli sarki guzalu da gimbiya lamirat ta ko kaɗan babu annuri a kan fuskokinsu tamkar an aiko musu da saƙon mutuwa kawai sai ta yi musu wani irin guntun mulmushi wanda suka kasa fahimtar ko na menene tsakanin na mugunta ko na alhini shi kuwa sarki taryan sai ya dubi da ya ce, "Hakika yanzu na fara yadda da zargin da nake yi a kan sarki Gozalo domin ban ga dalilin da ya sa suka ɗanganta ƙiyayya ba a kan jarumi Imhal. Bisa binciken da na yi ma tun farkon haɗuwar Imhal da sarki Gozalo, laifin da ya masa bai kamata a yi masa hukuncin ɗauri a kurkun Darul Maud ba, balle har a sanya shi a cikin rijiya gaba dubu a azabtar da shi na tsawon kwanaki ba. Tabbas an zalunce shi, ni kuwa a rayuwata ba na son zaluntar mutumin da yake ƙasa da ni musamman wanda ya kasance talakana. na ko da gimbiya ta ji wannan batu daga bakin mahaifinta sai farin ciki ya lullube ta domin ta fuskanci cewa haƙanta zai cimma ruwa ƙoƙarin da take yi na raba alaƙar da ke tsakaninsa da sarki Guzalu, tun daga shi da kansa ma ya fara gano irin zaluncin sarki Guzalu. a daren wannan rana aka ci gaba da shila a cikin birane da ƙauyukan ƙasar misira ana sanar da cewa lallai gobe da safe za a ci gaba da gasar kambun jarinta aikuwa tun a cikin daren 'yan kallo suka dinga tururuwa a cikin filin gasar don kada su rasa inda za su zauna su kallo yayin da gari ya waye kuwa sai ya zama cewa duk inda mutum ya duba a filin gasar babu masakar ɗinki ko ina kawunan bil'adama ne wututu kai har kan katangar filin gasar mutane ne a zazzaune maza da mata a tsakiyar filin ne kawai aka bar hanyar da za a wuce don shigowar sarakai gabi da jaruman gasa da alƙalai sai da aka shafe kusan rabin sa'a ana jira sannan aka ji tambaya na tashi gami da bushin algaita alamar cewa sarakai za su shigo filin gasa nan fa filin gasan nan ya rute da shewar jama'a suka kamu da tsananin murna don sanin cewa yanzu nan za a fara gasar ai kuwa sai ga sarki taryan sarki guzalu da 'ya'ya'yansu mata tare da shawaran manyan sarakuna na nahiyar sun shigo cikin filin gasar dakaru na biye da su a gaba da baya gefe da gefe ana ci gaba da buga tambura har sai da suka isa inda mazaunin su yake suka zauna zaman suke da wuya sai mai gabatar da gasar ya miƙe ya fara jawabi yana mai yi wa manyan baƙi barka da zuwa sannan ya sanar da cewar jarumin da ya fara wannan gasa wato jarumi imhal ya warke daga raunin da ya samu a cikin kwanaki o kacal kuma da shi za a yi wannan gasa ta yau kamar yadda dokar gasar ta tanadar cewa duk jarumin da ya samu nasarar lashe gasar ba zai yi fashin wasa ba face baya numfashi a doron ƙasa kuma komai yawan raunukan da ke jikinsa in dai har zai iya warkewa sai an jira shi ya warke har zuwa tsawon mako biyu idan ya wuce mako biyu ne bai warke ba shi kenan an cire shi daga cikin jaruman gasar lokacin da jama'a suka ji cewa jarumi imhal ya warke daga ciwukansa cikin kwanaki kacal sai kowa ya kamu da ɗanɗan mamaki aka shiga yi masa jinjina da kirari tun kafin ma ya fito filin gasar nan fa filin ya ruɗe da shewa gami da hayaniyar mutane har sai da aka buga gangar fara gasa sannan aka yi tsit tamkar mutuwa ta faɗo filin gasar a sannan ne mai gabatarwa ya kira wasu sunan bakon jarumin da ya zo daga birnin askandariya wai shi zambaro ibn kulsas kawai sai ga wani bajimin katon mutum mai tsawon kamun 27 ya fito daga cikin ɗakin jaruman gasa wanda ya kasance mai kauri da faɗin kirji in dai za a yanke kafarsa guda a ɗora mutum da kwanta a kansa zai yi kamar an ɗora masa cinyar katuwar giwa ko da jama'a suka yi alba da wannan narkeken ƙato mai ƙeran mutanen farko sai suka firgice suka ɗimauce ainin domin gani suka yi kamar zai baje filin gasar gaba ɗaya ya mutsitsike kowa da komai da ke filin nan fa jama'a sai kama miƙewa tsaye domin su ruga da gudu zuwa wajen filin gasar sai ga dakaru suka hau duka mai tsawa sannan kowa ya nutse kuma mazauninsa duk sanda zambara ya yi tafiya tako ɗaya sai a jibirin birnin gaba ɗaya ta yi girgiza kamar ƙasa za ta tsage komai da ke saman ta ya rubta cikinta kai hatta sarki guzal da ya kasance jarumin da ke rike da kambun jarintaka sai da ya firgita bisa ganin zambalo ya sha jinin jikinsa ya ayyana cewa lalle babu tabbacin shi kansa zai iya hallaka wannan basamudan ƙato ko da kuwa da ƙarfin sihirin tsafi ne bayan zambari ya iso tsakiyar filin gasar sai ya tsaya ɗaya kansa sama ya yi wata irin kururuwa mai ɗanganin ƙara da firgitarwa wacce ta cika cikin birnin misira da duk ƙauyukan da ke kewayensa da amsa kowa kuma ta firgita mutane da dabbobi har ma da aljanun da ke kewayen wajen al'amarin da ya janyo har gitsewar birnin kenan mutane suka dinga guje-guje da iface-iface matan da ke ɗauke da tsohon juna biyu kuwa ba shige suka kama yin naƙuda ta barato suka dinga haife abin da ke cikinsu ba tare da lokacin haihuwar yayi ba har sai ga Zambari ya tsuke bakinsa sannan komai lafa mutane suka dawo cikin hayyacinsu a wannan lokaci da mai gabatarwa ya kirawo jarumi imhal kawai sai ga jarumi imhal ya fito da gudu daga cikin jaruman gasa da kira takobi ya garkuwa cikin shigar yaƙi ba tare da shakkar komai ba ko da ganinsa sai filin nan fa ya rude da shewa aka kama masa jinjina da kirari mawaƙa na yi masa lakabi da sabon jarumi mai abin al'adabi ko da zambari ya hango imhal ya nufo cikin filin gasa a guje riƙe da wata takobi sai ya zura hannunsa zuwa bayan sa ya fiddo wata labceciyar takobi wadda inda za a ajiye ta a sa ƙarti ashirin majiya karfi su raba ta da ƙasa to ba za su iya ba maimakon jarumi imhal ya tsaya a sake buga tambarin fara gamuzu kawai sai ya cigaba da gudu ya tunkaro inda jarumi zambari yake tsaye shi ko zambari sai ya fara wulwula takobinsa a sama yana jiran isowar imhal yayin da ya rage shi wada bai fita ko shi da kacal imhal ya iso inda zambari yake sai ya daka wawan tsalle kamar an cillo shi daga baka sai gashi ya iso daidai wuyan zambaru ai kuwa sai ya dan karamar sada a wuya take takobin ta makale a jikin wuyan zambaro tamkar a jikin bishiya mai kauri ta nutse imhal ya finciko takobinsa da hannayensa biyu da dukkan ƙarfinsa amma sai ya kasa ciko takobin kafin ya sake yin wani yunkuri da na zambari ya mako shi da hannunsa na hagu wanda baya riƙe da makami take imhal ya faɗo ƙasa ba shiri ya duro kan ƙafarsa ta hagu aiko sai ƙafar tasa ta karye ya kurma uban ihu sakamakon ɗanganin zafi da zogin da ya ji ya sallale ƙasa a matuƙar galabaice kasa mikewa tsaye ko da ganin abin da ya faru sai zambari ya bushe da mahaukaciyar dariya ta mugunta sannan ya sa hannu ya zage takobin imhal wacce ta makale a wuyansa jini ya tsartuwa daga jikin wuyan nasa amma ko a jikinsa kawai sai ya jifa takobin ya nufi jarumi imhal wanda ke da wuna ƙasa yana mai daga labciyar takobinsa gaba ɗaya 'yan kallon da ke cikin filin gasar sai suka dafe kai suka fara ihu da kururuwa domin sun san cewa imhal ya zama gawa tasa ta ƙare su kuwa attajiran da suka zaɓi zambara a matsayin jarumin gasarsu suka sa kuɗinsu na caca a kansa sai suka fara yin tsalle da murna suna kiɗa da rawa don sun san cewar kakarsu ta yanke saƙa sun gama zamowa manyan attajirai waɗanda suka zaɓi jarumi in halku a matsayin jarumin gasarsu sai suka fara kuka suka kamu da ɗananan bakin ciki saboda sun san cewa lallai karayar arziki ta zo musu ya ƙarshen wannan gasa za ta kasance tsakanin jarumi zambaro da jarumi imhal ta yaya jarumi imhal zai tilasta wa gimbiya da migar ta kamu da sansa shim imhal zai rasa rayuwarsa ne a cikin wannan gasa ta kambun jarunta ko kuwa zai lashe gasar ne har ya cika burikan da ke gabansa ina labarin tsoho imzanu kuma a cikin wani hali yake a yanzu a can birnin kisra domin jin wannan ci gaban ƙasaitaccen ƙayataccen labari marubucin ya ce sai mu haɗu a littafin rijiya gaba dubu littafi na hudu to jama'a a nan za mu dakata a karatun littafin rijiya gaba dubu yayin da muka kawo ƙarshen littafi na uku insha Allahu a karatu na gaba za ku ji mu a cikin littafi na hudu wani wannan ƙasaitaccen kayataccen littafi na rijiya gaba dubu mun bar ku lafiya cikin ƙoshin lafiya